bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau litinin 25 ga wata ramadan bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ake kwatantawa da kalandar albashi sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a wannan masallaci na bakin dogo kaji a karamar hukumar mulki ta sabon gari jihar kaduna najeriya domin faɗakar da kawunan mu dangane da wani al'amari wanda kamar yadda liman a sheikh abu abdullah Muhammadu kabir ya faɗi maudu'i ne muhimmi kwarai ba don saboda sabo ba ne ba kuma don saboda watakila ba a taɓa jin shi ba sai don kasancewarsa a matsayin maudu'in da maimaita shi zai taimaka mana kwarai da gaske wajen fahimtar inda aka sa gaba da tunatar da mu inda muka fito da inda muke da inda ya kamata mu dosa da irin kalubalen da ke kan hanya da ya zama dole mu tashi mu tsayin daka wajen ɗaukar matakin ganin mun tunkare shi tunda ba zai daina ƙalubalantar mu ba kuma ko da mun gudu zai bi mu kamata ya yi mu tsaya mu fuskance shi mu ga yadda za mu yi don mu magance shi kamar yadda malam ya faɗi maudu'in ne. matakan da kafirai ke ɗauka wajen yaƙi da tunani wannan maudu'i na yi nufin gabatar da shi ta hanyar amfani da matakai ko kan magana har guda bakwai ɓangare na farko ya zama kamar shimfiɗa wadda za ta tunatar da mu inda muka fito da halin da muke ciki ɓangare na biyu zai magana akan shi yaƙi da tunani ɗin wanda da larabci ake ce masa algazuwal fikri ɓangare na uku zai tsokaci akan manufofin wannan yaƙi da tunani bangare na hudu zai magana akan hanyoyin da ake bi a yaƙi tunanin mutane sai bangare na biyar da zai magana akan illolin wannan tsari na algazwul fikri sai abu na shida insha Allahu da zai magana akan yadda za a yi a tunkari wannan kalubale na yaƙi da tunani bangare na bakwai zai zama kamar nadewa ne